ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا sanya كسنيام waɗannan shugabannin namu da manyanmu waɗanda suka ɓatar da mu daga tafarki madaidaici ninki biyun abin da ka saka mana na azaba saboda ɓatar da mu da suka yi kuma ka kore su daga rahamarka kora mai girma